Assalamu alaikum wa wabarakatuh. Sunana Sayyid Ahmad Keke, mamallakin YouTube channel na mai suna Keke Tech 2. a na bidiyon nan ne domin sanar da ku abubuwan da muke hadawa duk wanda yake so ya kasuwanci da mu muna hada application kowane iri duk wani application da kake so misali shi na wakokinka ko kuma kun yi kandi a makaranta ko kuma kayi biki kana so duk wani hotunan ka mu hadawa ma rubutun littafi ne kana so a ma application na wannan rubutun littafin kala application da kake so muna hadawa sannan muna website ko ni irin website da kake bukata muna hadawa sannan muna yin logo logo duk wani abu da ya danganci logo naka na kamfani ne ko kuma na group group na kamar yadda muka saba yi na instagram ko na whatsapp invitation na biki invitation din irin kana so kamar da ake na yan gayin na ga hannu yana rubutu sannan idan kana bukata a bude ma yu channel mu jona ma addison sannan muna hada telegram board telegram board wani abu ne kamar application ake hada shi telegram bayan mun bude ma channel zamu sama board duk wani abu da ya danganci ko wani abu da duk ya danganci ya danganci kasuwancin ka duka muna hadawa saboda haka ga nan mu nan mun bayar sannan kuma ga gmail din mu zaka iya hada kasuwanci da mu saboda haka mun gode